Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. Sarauniya Kambari ita ce sarauniyar Lugu tun bayan rasuwar sarauniya Aljima da ta rasu a satin da ya gabata ko yaya tarihin sarauniyar Lugu ta yanzu da aka zaba muna ɗauke da ƙarin bayani. malaman sakandare 'yan kwantaragi reshen ingingimin yankin jihar difa sun tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki hudu da suka fara a yau da safe rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne akan mahimmancin tsafta to yanzu ga labarun dalla-dalla Turaren Litinin ne duka faɗin ƙasa ya samu labarin zaɓar sabuwar sarauniyar Lugu da ke cikin gundumar Dogon Dutse. yaya tarihin sarauniya Kambari wakilinmu Aliyo Bawa na Dogon Dutse ya samu tattaunawa da Gube Kahiya daga cikin 'yan uwanta sabuwar sarauniyar ta Lugu ga abin da yake shaida mana. Kambari, ita dai nan da Lugu an ka ta. ta yi wayo, ya ɗauko ta. ga hannun shi ta girma shi ya aure shi ta a yanzu yadda ake tana da shekara tamanin tana da uku maza kayan a ɗauko ta da tudu take zamana tudu ko nan kasa ne ba hi kilometer goma ba dai a fefare daga can dai ne an ka dauko ta har yanzu abun ya kai gare ta ya ka cikin gidan namu ita ce sarauniya ta goma sha bakwai da sunan kambal gijiya gijiya ne ta kai dan wagga ita ta uku kaga kenan an yi biyu ne ta mu gijiya na awaza eh su kuma nan baya aduwa. wurin da waccan ta zan babu aduwa a sunan gijiyar tasu mu kuma ta mu a waza eh to shi ceto mu da ya rike ta yayi sarautar lugu kiuye lugu ake cewa kiuye ne yayi kuma magaji da sarauta da magajin sai da ya mutu yana yi malam makarantun boko 'yan sakandare sun sanar da tsunduma yajin aiki na kwanaki hudu da ya fara tun da safiyar yau. Wannan yajin aiki ya biyo bayan rashin biyan su bashin albashi ne da waɗansu buƙatoci da suka shafi tafiyar makarantun boko, kamar yadda sakataren ƙungiyar malaman boko 'yan kwantaragi reshen sakandare a reshen ingingimi jihar Difa jariri Labo Saidu yake shaidawa Maina Abdullahi. lokacin wallafa wannan takarda wadda ta ɗauki 'yan kwantiragi dindindin da aka yi dota a cikin watan Disamba sai suka ce to su ba su yi na'am ba da aka ci danganta wannan hiddo takarda da aka yi da shirabawa da aka yi ma su 'yan kwantaragi a cikin watan Nuwamba na ashirin. In za a ɗauka ta kamata a ce an ɗauki mutane kusa kan jimawar da suka yi cikin kwantaragi za a ɗauka ba a ce ko ita wannan jaraba da aka ita ce za a ɗauka a ci lokacin da muka yi zaman keke da keke da shugaban ƙasa a wayan su biyu saboda mun gani ko niyyar shi na so ya kawo martaba ilimi cikin jamhuriyar Nijar an ɗauki alƙawla da yawa akwai wannan abokan namu wanda aka ce shekaru sun buge su muka ce to akwai wanda suka yi shekara sha biyar suna koyar da 'yan Nijar a ce yau don ba buɗe ba ɗaukan mutane dindindin kuma a ce su sun bugu da wannan shekaru a ce ba za a ɗauka su muka ce ba daidai ba ne ba. A wannan lokaci na hunturu ana yin tsananin sanyi a waɗansu yankuna na ƙasar Nijar a cikin gunduma cintabaraden da ke cikin jihar Tawa. Shugabannin makarantun boko suna jan hankalin iyayen ɗalibai da su rinka sakawa su kayan sanyi domin kariya daga waɗansu cututtuka. Mamman Badamasi Oban Kade, daraktan makarantar firamare a hirarsa da Al'amin Washar. da za mu ciya a nan kan matsalar ɗari a nan cin tabara da na allura da rashin zuwa makarantu sosai a bangaren makarantu musamman ma a bangaren ƙananan makarantu na firamare ajin renon yara da yawanci sai i da sefe. To shawarin da za mu iya ba uwaye shine na su sanyawa ɗiyansu tufafin maganin ɗari sosai domin yara ba su zuwa yawanci a makaranta dalilin cututtuka da kuma sayan da ake yi. Ya kamata iyaye su sanyawa wa yansu tufafin maganin sanyi da kuma hana su shan ruwan zaki masu sanyi. Domin kare rayukan ɗalibai da ba su ilimi mai inganci a fuskar ƙasa sun yi tanadin yin ajujuwan gini na zamani ajujuwa dubu uku domin kawo ƙarshen ajujuwan zanaki da gwamnati ta ƙaddamar a shekara 2022 a ɓangaren jihar Yamai an girka tsarin tsawon shekaru uku Abdu Ali Munkaila mataimakin sakataren babban da'ira birnin mai a hirarsa da Mama Ada. A ɓangaren ƙasa, shugaban ƙasa yana da burin shirin gine-gine na makaranta na ginanon azuzuwa fiye da dubu uku cikin waɗannan azuzuwa dubu uku yankin Yamai ya samu 690 wanda a ɓangaren firamare 600 sannan a ɓangaren koleji gwamnatar 600 na firamare an fara su an ƙaddamar da shirin a ranar 6 ga watan Nuwamban shekara ta 2022 a makarantar Balimo zuba kuɗin sefa miliyar guda da birnin Yamai ya bukata domin ayyukan shekara 2022 har yanzu ba a cika ba ta dalilin jinkirin aiki. Game da waɗannan shekaru uku birnin Yamai na da niyyar zuba miliyar guda kowace shekara domin warar matsalar azuzuwan zana amma abin bakin ciki a wancan mako da ya wuce an samu gobara biyu a cikin makarantu biyu na birnin Yamai. Unguwar Dar Salaam da ke nan Yamai da yawan bukoki ne suka kone a yayin wata gobara da ta tashi jiya da maraice. Ba a samu asarar rayuka ba, amma dai gobarar ta haddasa barna na kayayyaki, kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda gobarar ta shafa ya shaidawa a suma Abubakar da Mama Ada. Muna hira da matata da buketa, muna hira tana jar eh, kamiya. Bayan ga sai mun ga wuta. Suka ce ga wuta na ni tashi ni taimako ban samu ba to ni ma mata biyu a gari ne nan ga daci na guda can ga nawo biyu nan guda can ga guda nan biyu wanga na baba na wanga le voisin le voisin sai muka ga wuta ta ta iska da wuta sai dai a hankali daci shida akwai gadaji akwai komi da komi da yawa a babu wanda ya ji mamma kaya ba mu hudda komi ba wallahi kaddara in ta kwamba ta wuni kasan wanda aka samu ma gobara bai ke an taimaka mishi bai so bismillah amma ni ma aikaci na na aiki na ni shofar na Tumbatsar kogin Isa a Nijar a wannan lokaci ana samun da yawan haɗarurrukan notsewar kwale domin kiyaye wannan haɗarurruka shugaba mai kula da jiragen ruwa na gaya ya ja hankalin masu tukin jiragen ruwan cewa da kwale Mamman sarkin jirgi a hirarsa da Fadel Alu. muna cikin lokaci mafi fargaba na isa dalilin kenan muke kira ga masu kwale-kwale da su rika hattara idan jirgin ka na daukar mutane shida sai ka tsaya ga mutum hudu ko fasinja biyar domin a lokacin da kuke ratsawa iska yana yar kadawa tsakiyar isa abinda zai iya haddasa barna idan jirgin ka bai cika ba ko da akwai iska ba zai iya birkicewa ba haka kuma muna wadda kan mutane bisa matakan da ya kamata a dauka domin kaucewa sake maimaita kuskure domin a da jiragen ruwa sun birkice tare da kashe mutane da dama. Abin farin ciki a shekarar bara zuwa wannan shekara hadari guda ne aka samu a lokacin damuna a lokacin wannan sanhi mun ɗauki matakai na rigakafi domin a kiyaye kuma masu laifi za mu bayyana su ga hukumomi kamar da ake cewa Masu aikin noman rani na ingingimi suna fuskantar matsaloli na ban ruwan shuka, shuka su da kuma kariya daga musamman dabbobi. Bubakar Musa Jibo shine shugaban wurin noman rani na Buleran ya yi wa Maina Abdullahi ƙarin bayani. matsalan in baka zo ka tsare ba dabbobi ba sa barin ka kai noma ra'umma wani bi in ka tai cin da sai sai ka wuni a can sai almuru za ka zo to matsalan da dare ne suke zuwa su shiga su ma mutane banna dabbobi a mu shine matsalan dai to mu babban tallahin namu dai da muke bukata matsalan mu babban ruwa ne muna da ruwa baban mu ba. amma motar ne mata pump ne muke aiki da su kaga nan kowa ya san yadda muke nan gegime ga tsadar rayuwa mai za ka siya sai ka siya mai misali ma muna sai shi muka mu misali a naira ne muke sai mai za ka siya shi 700 ka zo ka siya a Moscow wannan wajen dubu biyu da ɗari biyar to ka gani da ja mu kuma baya in muka samu wannan abun aka tallafa mana aka kama mana fano solai manya aka sa muna ruwa ya wadata to noman namu zai bunƙasa yanda ma ba a tsammani za mu noma nan mu ɗauka har mu fita da shi waje ma to kuma in aka samu aka kewaye mana saboda harkar dabbobi wannan kenan ka gani an ci gaba sosai Wajen matasa ɗari ne na ƙaramar hukumar Walam da ke cikin yankin jihar Tilaberi suka haɗa ƙungiyoyi inda suke samun tallafi na dafa musu a kan aikin noman rani wanda a cewar Abdulkarim Musa magajin garin yankin ya ce dafa musu da ake yi domin kaucewa faɗawa ne a cikin gungun 'yan ta'adda ga abin da yake shaidawa Adama Dawaki da Asuma Abubakar. Isi ala da Walam. A nan kwamin ɗin Walam muna nan muna yunkurar da matasa ga aikin lambu. A cikin jadawalin tsarin namu muna diba yadda za mu girka samun ruwa isassu a hilayen noma don mu riƙe wa'annan matasa kar su je yawon tabarada ko shiga wata hanyar ta'addanci. A cikin watan Disamba gwamnati ya kawo injunan jan ruwa moto da 42 don ƙungiyoyin matasa da na mata kun san mun shirya su a cikin ƙungiyoyi. A yanzu ma akwai wani hili da da kwamin ta baiwa matasa ɗari lalle muna nan muna ya ƙoƙarin taimakawa matasan namu ya zama wajibi a tsara su cikin ƙungiya sai su zo nan wajen mu mu ba su izini na girka ƙungiyar ta wannan hanya ce za mu iya taimaka musu tunda daman suna da takarda wadda aka san da zaman su muna nan muna tsara dukkan matasan kwamin ɗin don gaskiya muna sa rai ga waɗannan matasa saboda bunƙasar kwamin din To madalla yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman rashin kula da tsafta da muhalli suna daga cikin abubuwan da ke haddasa da yawan tuttuka a Nijar, kamar yadda shugaban kungiyar 'yan jarida masu kula da ruwa da tsafta Rejiya Usman Dambaji ya bayyana a hirarsa da Muktar Hamadu. Tsafta ababuwa ne masu taimakawa ga ayyukan samun kyaukyawar lafiya da jin daɗi na ɗan adam. Idan ba a rayuwa cikin muhalli mai tsafta, to ana kan haɗarin faɗawa rashin lafiya. Dukkan cututtuka masu haddasa na kasa, wani bima har ya kai ga mutuwa na da alaƙa da rashin tsafta. Idan aka sa jarin dola ɗaya ga tsafta, ana iya samun dola ashirin. Tsafta gimshiƙi ne mai mahimmanci sosai domin jin jin mu da lahiyar mu a kowace safiya. Ya za a iya yi wajen bunƙasa tabi'u masu kyau ta fuskar tsafta. Kyaukyawar aiwatawar tsafta na somawa ne da kyaukyawar tarbiyya. Yau ya wajefa a nuna wa dukkan al'ummar Nijar da ya kamata mu rungumi kyaukyawar tsafta. Sai dai kash yau an kuka ɗauki ƙasar Nijar cikin mutum miliyon hudu. fiye da miliyon bakwai ke bayan gari a hidin Allah. Yaya za a yi ta wannan yanayin a aiwata kyaukyawan daidaiton tsafta. kulura da aika aikar da muke yi yau da kullum cikin iyali bisa tituna muna ci muna jefa laidodi ko ina barkate. inda ake sai da abinci kusan jibji ne kusan gololo ne kenan ilmantarwa ta muhalli bisa kiwon lafiya da tsafta ya kamata su zan ababuwa masu mahimmanci da za a haɓaka cikin dukkan harabobin ministoci ma'aikatu za ku gani makewayin ba sa kowa ya san da wurare ne inda kwayoyin cututtuka da ba su da magani suke kuma yau a Nijar cikin iyali dubu da kyal za ku samu iyali biyu masu makewaya datatta. Don haka ne, shugaban ƙasa ya tana da jonin ruwa na musamman don ko ba a iya aiwata haɓakawar tsafta ba tare da samun ruwa ba. Ku dibi wanka kaɗai ta fuskar mace za ta iya aƙalla kwana biyar ko bakwai tana al'ada. Rashin kulawa na al'adar mace abin da zai iya haddasa ruwa na da babban mahimmanci ga batun tsafta. Ƙungiyoyin fararen hula da dama kamar Reshiya suna gudanar da kamfan wadda kai tun yau da shekaru da dama kan tabi'un bunƙasa tsafta ko menene matsala? Ana zaton batun tsafta wajen masu kuɗi ne kaɗai. Wannan shine kuskura. Ko da kana talaka ya kamata ka zan mai tsafta domin kaucewa zuwa wajen likita. Ku dibi datti-dattin da ake samu a cikin asibitoci cikin isa suke kwarara. Batun tsafta lamari ne da ya shafi kowa. Dukkan mu tashi mu dibi hanya guda lahiyar mu tana rataye da yanda halin mu yake ga muhalli. To madalla masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan yanzu kuwa ga Salamatu Kadiri ta shirya inda za ta kawo muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.